Manajan Chelsea Jose Mourinho ya nuna tsananin fusatarsa kan yadda Sunderland ta je har gida ta doke Chelsea da ci biyu da ɗaya. Shi dai Mourinho ya fusata da bugun penalty da aka ba 'yan Sunderland suka ci kwallo na biyu, kwallon da ya ba su nasara a wannan karawa. A ganawarsa da 'yan jarida bayan wasan, manajan na Chelsea ya ce yana taya jami'in da ya kula da wasa Mike Dean tare da shugaban alkalan wasa Mike Riley murna, ya ce iyaka furucinsa kenan. Yanzu dai Liverpool ta ba Chelsea ratar maki biyar a saman teburin Premier bayan da ta doke Norwich City da ci uku da biyu ɗazun nan. Rahim Sterling ya jefa kwallaye biyu, shi kuma Luis Suarez ya jefa guda ma kungiyar ta Liverpool wadda take da maki 80. Manchester City tana ta uku da maki 71 ko da yake har yanzu tana da ƙarin wasanni biyu da bata buga ba.